wa kulla dalalatin finnar bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da wannan yammaci na ranar asabar 11 ga watan rabi'ul awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 yinin eh goma an yi ne goma je muka ce goma yau ma goma Eh? tsiran su kwana uku ne to nan. goma ga watan rabi'ul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama talatin, wanda kuma shi ya zo daidai da bakwai ga watan uku shekarar miladiya ta dubu biyu da tara, a wannan majalisi namu mai albarka na mako-mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna at-tajrid sarih li ahadith al-jami' as-sahih wallafar al-hafiz Zainuddin Ahmad ibn Abdul Latif Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala muna kuma cikin littafin kitabul wudu inda zamu tashi akan hadisi na 141 wannan kuma shine majalisun mu na nawa na 90 daidai sati biyu ba mu samu karatu ba malam yace anil mughira ibn anil mughira ibn shu'bata radiyallahu anhu annahu kana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi safarin وأنه صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجة له وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين wannan hadisi imam al-bukhari ya ruwaito shi daga sahabin nan al-mughira ibn shu'ba Allah ya kara masa yarda annahu kana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin shi wannan sahabi ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a wata tafiya da suka yi wa annahu sallallahu alaihi wasallama dhahaba li hajatin lahu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi don biyan wata bukatarsa wa anna mughira ta ja'ala yasubbu alaihi kuma mughira ya rika zuba masa ruwa wa huwa yatawadda'u shi kuma yana alwala fa ghasala wajhahu wa yadayhi manzo sallallahu alaihi wa sallama ya wanke fuskarsa da hannayensa biyu wa masaha bi ra'sihi sannan yayi shafa ga kansa wa masaha ala al-khuffaini sannan yayi shafa ga khuffinsa biyu wanda hadisi kamar da kuka gani imam al-bukhari ya kawo shi ya ruwace shi daga al-mughira ibn shu'ba al-mughira ibn shu'ba ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama cikakken sunansa al-mughira ibn shu'ba ibn abi amir ibn mas'ud ana masa alkunya da abu isa mutumin ta'ifa ne mutumin kabilar bani saqif wato as-saqafi ne yana ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma yana ɗaya daga cikin jarumai waɗanda kuma suke da dabara da wayo mai zurfin gaske ya halarci bai'atul ridwan mubaya'ar da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a hudaybiya wacce ake kira bai'atul ridwan ya kasance mutum ne wanda yana da tsawo kuma mutum ne mai cika fuska mai kwarjini idansa ɗaya ya ya abin nan yana yana da ido ɗaya idansa ɗaya ya fita wasu sun ce a dalilin yaƙi a yaƙin yarmouk wanda aka yi a zamanin na abubakar tare da rumawa wasu kuma sun ce a yawmul kadisiya ne yaƙin da aka yi na ƙadisiya tare da farisawa wasu kuma suka ce a akwai wani lokaci da aka yi kusufi shamsi wato rana ta yi kusufi ya daga kai yana ta kallanta yana kallanta har wannan ya jawo masa rasa idansa guda daya ala halin ya rasa idansa ɗaya ko dai a gurin yaƙi ko kuma a dalilin kusufin rana ta yi kuma wato ya kasance a gurin yaƙin ya samu matsala sannan kuma dalilin kusufin ranar idan ya daina gani ma gaba daya ibnu asakir ya ruwaito daga al-imam sha'abi shi kuma daga mugira ibnu shu'ba yana cewa ana akhirun nasi أنا آخر الناس أهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم لما دفن خرج علي رضي الله عنه من القبر فألقيت خاتمي خاتمي فقلت يا أبا الحسن خاتمي قال انزل فخذه قال فمسحت فمسحت يدي وفمسحت يدي على الكفن ثم خرجت المغيرة بن شعبة yana cewa ni ne ƙarshen wanda na taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya wato yana alfahari da wannan shine karshen wanda jikinsa ya haɗu da jikin manzo sallallahu alaihi wa sallama a nan duniya yace lokacin da aka binne ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sayyidina ali ya fito daga cikin kabari bayan an sa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a cikin kabarin sa mughira ibn shu'ba yace sai na saki zobe na sai na jefa shi cikin kabarin saboda haka za a tafi sai ce sai yace abul hasan zobe na wato yana ga sayyidina ali zobe na ya fada sai ce to shiga ka ɗauko kayanka ke na shiga sai na sa hannuna na taɓa likkafanin manzo sallallahu alaihi wasallam sai na fito saboda ka daga ni babu kuma wani wanda ya kada taɓa manzo sallallahu alaihi wasallam wato yana yana fadar wannan a matsayin wani abu wanda yake alfahari da shi kuma abin alfahari din ne mutum ne wanda yake da makida yana da dabara da wayo yana ɗaya daga cikin mutane da ake lissafawa cewa sun fi kowa iya dabara a zamaninsu irin sa irin amr ibn al-as irin su qais ibn sa'ad al-ansari da sauransu wato ana lissafa su cewa sun fi kowa iya makida wato dabara da yadda za su kama mutum su sa shi a abin a tarko ba wuya zaid ibn aslam ya rawaito daga mahaifinsa aslam al'adawi maulahum yake cewa sayyidina umar a zamaninsa ya tura mughira ibn shu'ba wato gwamna alal bahrain garin bahrain in an ce al ba ana nufin kasar bahrain ta yanzu ba kada ka ga a hadisi an ce al bahrain ka dauka kasar al bahrain ta yanzu a'a al shine yankin da ake ce masa yanzu al a gabashin ƙasar saudiya kan iyakokinta da kan iyakarta da kasar iran wannan yankin a da ana kiran shi al-bahrain lokacin sayyidina umar ya nada mughira ibn shu'ba a matsayin gwamna a wannan guri sai mutanen gurin kuma sai suka ga su ba sa son shi ba sa bukatar ya zama gwamna a wajensu sai sayyidina umar sai ce to ya tube shi ya tube shi wannan ita ce siyasar da shugabanni a da suka rika bi wato sukan tura mutumin da mutane ke ke wato sha'awar zaman su da shi ta yi wani lokaci aka tura mutum ko dai zama mai zafi sosai da sosai saboda haka mutane ba za su iya jurewa shugabancinsa ba ko kuma ya kasance mutum ne wanda ya fiye sanyi ya fiye sanyi mutane kuma kowa yana yin abin da ya ga dama sai ya zama mutane a wannan yanayi kuma ba sa son shugabancinsa saboda haka sai mutanen bahrain sai suka ce su ba sa buƙatar mugira ibn shuba ya kasance a gwamna a wajensu sai sai na umar ya ce to ya tuɓe shi to yau sai suka ji tsoron kada ya dawo da shi sai suka ji tsoron kada ya dawo da shi kun sa a gurin akwai waɗanda suke musulmi akwai wanda ba musulmi ba duk da a wannan lokacin ba duka ne suka musulunta ba majoratin waɗanda suke gurin ba musulmi ba ne saboda haka sai suka ce to yadda za su yi ya kamata su shirya wa shi bugera wani tuggu su shirya masa wani makirci ta yadda na umar ba zai sake turo shi ba saboda haka <clears throat> sai wani ɗaya daga cikin shugabannin su wannan mutane sai ya ce to idan har za ku yi abin zan sa ku to na umar ba zai dawo muku da mugira a matsayin gwamna ba suka ce to me kake ga za mu yi ka umarce mu sai ya ce ku tara dirhami dubu ɗari ku tara dirhami dubu ɗari ku kawo ta in je in samu na umar in ce da shi mugira tubna shu'ba a zamansa na gwamna a garinmu shi ya saki wannan kuɗin ya ce in aje masa sauraka ya yi ha'inci ya danna kuɗin al'umma ga shi ya bani ajiya to da yanzu an kire shi na ga ya kamata in kawo khalifa saboda haka sai suka tara kuɗi suka bashi saboda haka sai ya tafi wajen da Umar ya je ce gashi daga Bahrain wakilin mutanen Bahrain ne ya zo ya kawo masa kuɗi wanda mu mubira lokacin yana gwamna ya sata ya ba shi ajiya saboda haka shi ba zai ci amana ba ga ga kuɗi ya da su dirhami dubu dirhami shi shi sai sai na umar sai ya tura aka kira mugira sai ya tambaye shi sai mugira ya ce ai karya yake yi kudin da na bashi dirhami dubu ɗari biyu ne ba dubu ɗari na bashi ba dubu ɗari biyu na bashi ya ce da shi sai na umar ya ce wa mugira to me yasa ka yi haka yace ya amiral mu'minin al-iyal wal haja yawan iyali da kuma bukata dasa na na kwashi wannan dubu ɗari biyu na ba wannan mutum ajiya sai sai da umar ya dubi wannan arni ya ce to kafiri me zaka ce ya ce wallahi zan ga ma gaskiya bai bani komai ba ko kwandala bai bani ba wallahi bai bashi ko kwanda da yadda Umar ya dubi Mughira yake to kai me yasa ka kace ka bashi yace yace dan banza so ya yi min sharri saboda haka nuna masa na fi shi iya maki sayyidina Umar ya tura shi har ila yau ya naɗa shi gwamna a basra inda ya zauna a basra shekara uku har lokacin da aka kashe sayyidina usman zamanin sayyidina usman bayan aka kashe sayyidina usman aka samu rashin fahimtar juna tsakanin sayyidina ali da sayyidina muawiya radiyallahu anhuma to a wannan lokaci shi mugira sai ya kaurace cewa duka bangarorin biyu sai ya zama baya tare da sayyidina ali baya tare da sayyidina muawiya domin akwai wasu shawarwari da ya ba wa sayyidina ali a lokacin yake ganin ya kamata ya yi aiki da su idan ma ba sa jituwa da muawiya maimakon ya cire shi a karan farko bayan kuwa ya yi karfi ya jima yana shugabanci a sham ya bari sai abubuwa sun lafa ya bar shi a matsayin gwamna abubuwa in sun lafa in ya so in ba zai cire shi sai ya cire shi a lokacin to sai sai ali bai karbi wannan shawara ba yake da ba karbi shawara ta ba ni ba zan shiga cikin rikicin ku ba saboda haka sai ya kaurace wa duk bangarorin guda biyu sai koma ta'if can garin su ya zauna to bayan a wafatin sayyidina ali da bayan kuma sayyidina alhassan hasan ibn ali ya ya sauka daga shugabanci ya barwa muawiya an samu haɗin kan al'umma duk gaba ɗaya an yi ittifaki akan shugabancin muawiya to a lokacin sai ya koma ya zan tare da muawiya har muawiya ya ba shi shugabanci a kufa ana siffanta shi da cewa mutum ne wanda yake yawan aure saki mughira ibn shu'ba ana cewa mutum ne wato mitlaq mai yawan auren mata ya saki har ma shi da kansa yana cewa laqad tazawwajtu 70 imra'atan aw akthar na auri mace mace na auri mata wato 70 ko fiye da haka ko ƴaƴan Abu Sufyan ya auri wannan ya saki ya auri wannan ya saki ya auri hudu yayan abu sufyan kawai ta ƙarshen su ma da ya aura ana cewa gurguwa ce ibn mubarak abdullahi ibn mubarak yana cewa ibn abu sufyan ibn mughira ibn ya kasance yana auren mata guda hudu sai ya tara su ya jera su gaba ɗaya sai ya ce da su an tunna hasanatul akhlaq tawilatul a'naq walakinni rajulun mitlaq fa an sunna talaq yace ku dai mata ne masu kyan halaye masu dogon wuya dogon wuya sifa ce ta mace mai kyau ke sai dai ni mutum ne mai auri saki don haka din na sake ku to an ce yakan auri hudu ya saki ya kuma yin wani zubin ya saki ya kuma wani zubin ya saki haka dai malik yana cewa mughira ibn shu'ba yana cewa mutum mai mace daya sahibatul wahida in marida in marida wa in hadat hada wa sahibatul mar'ataini bayna naraini tush'ilani ce mutumin da yake da mace daya in ta rashin lafiya shi ma ba da lafiya in tana haila shi ma yana haila mace mai mutum mai mata biyu kuma kamar mutumin da yake tsakankanin wato wuta ce ne guda biyu suna ruruwa wato kullum sai dai ta rabon fada saboda haka sai yake auren hudu ya sake su gaba daya ya auri hudu ya sake su gaba daya to shine wani daga cikin irin masu kifaffiyar fahimta da kuma mummunan kuduri da mummunan niyya kuma wai yana jingina kansa da sunna kuma yake halatta auren sama da mata hudu a lokaci daya to sai yake hujja wai daga cikin hujjojinsa ma gaira ya auri mata sama da hudu sama da hudu ai an ce ya auri mata saba'in shi a tunaninsa duka a lokaci guda ya tara saba'in din saboda haka gashi ma habbai duk sun auri mata sama da hudu sai ya je tarihin kowane sahabi sai ya duba an zana matan da ya aura sai ya ce to gashi wani ma ya auri mata kaza wani ma ya auri mata kaza tare da cewa waɗannan mutane ba a lokaci guda suke auren nan ba ba wani wanda yake wuce hudu a lokacinsa abin mamaki har sai dan Umar ma yake cewa wai gashi ya auri mata wajen guda bakwai ya mutu duk sun ci gadansa wanda kuma babu inda zai samu wannan maganar inda ma aka yi maganar matan sayyidina Umar a cikin albidaya wa nihaya a lokacin an faɗi ya auri wance ta rasu tun ma kafin hijira kamar mahaifiyar mahaifiyarsu abdullahi dan umar da mahaifiyar hafsa tun kafin hijira mata da su ya auri wasu waɗanda ba musulmi ba hijira da su akwai wata ana kiranta quraiba wata fatila lokacin da da ayar nan ta sauka wala tumsiku bi isamil kawafir ya sake su to haka nan ya auri wasu ya sassaki to irin wannan an zana ana bayanin wance da wance ya aure ta ya sake ta wance ya aure ta ta rasu wance sai ya tattara su sai ya tara sai ya ce to sai na umar ya auri mata kaza kaga wannan in ko dai ya kasance jahilci ne a gwaranta ko kuma su qasdi ne mummunan nufi ne don halakar da jahilai to akwai isa shahararriya dangane da mughira ibn shu'ba wanda yan shi'a suke amfani da ita wajen zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cin mutunci suna daukan al-mughira ibn shu'ba a matsayin misali wanda kuma za su nuna maka cewa duk sauran sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ma lalatattu ne ba mutanen kwarai bane saboda haka sai suke dauko kadiya ko kissar tuhumar mughira da aka yi da zina a zamanin sayyidina Umar an tuhume shi da cewa an kama shi yana zina wannan ƙisa kissa ce sahihiya ta tabbata a cikin littattafai na riwaya masu yawa daga ciki akwai riwayar tahawi da yayi a cikin littafin sa ma'anil asar da kyakkyawan sanadi daga abu usman al yana cewa ja'a rajulun ila umar ibn khattab wani mutum ya zo gurin sayyidina umar radiyallahu anhu fa shahida ala al-mughira ibn shu'ba fa taghayyara launu umar sai ya zo sai ya ba da shaida cewa ya ga mugira tun da yana zina lokacin yana gwamna a basra sai fuskar sayyidina umar sai ta canza sai wani ma na biyu ya zo shi ma ya bada wannan shaida sai fuskar sayyidina umar ta sake canzawa sai na uku ya zo shi ma ya bada wannan shaida sai fuskar sayyidina umar ta canza hatta arafna zalika min fihi in ji abu usman al-nahdi yace har muka gane haka tattare da shi muka kasa gane kansa waje a jaa akhar yuharriku biya dai sai wani ya zo yana mummulka hannayensa na hudu kenan sai sai da umar ya ce da shi ya ma indaka ya talhal uqab ce mai kai kuma kake dauke da shi wacce shaida zaka bayar abu usman a lokacin sai kara da karfi yadda ya ji sai da umar ya yi magana da karfi haka har na kusa da shi kamar ya faɗi su ba saboda karan da sai da umar ya yi a lokacin kai kuma me zaka ce sai na hudu yace ce amran qabihan ni dai na ga abin da bai dace ba amma bai iya ba da shaida cikakkiya wacce musulunci yake bukata ba a lokacin sai sai da umar yace alhamdulillah allazi lam yushbit ash-shaytana bi ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallama ce godiya ta tabbata ga Allah da bai ba wa shaidan damar yi wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama dariya ba na gode Allah saboda haka su kuma waɗannan guda uku sai sai na umar yayi yi umarni a yi musu haddi kamar yadda shari'a ta zo da shi idan mutane uku suka suka shaida ga mutum da cewa sun gan shi yana zina amma na hudun ya ki ba da irin wannan shaidar ta su a ka'idar shari'a musulunci sai a musu bulala ta cewa sun masa kazafi saboda haka sai Umar sai ya dabbaka wannan hukuncin akan waɗannan mutane guda uku wannan ruwaya ta tabbata sannan akwai wata ruwaya a cikin sunan kubra na bai haƙi daga qasamat ibn zuhair yake cewa lamma kana min sha'ni abi bakra wal mughira alladhi kana lokacin da al'amarin da ya faru tsakanin mughira da abu bakra abu bakra ibn al-harith ko nufai ibn al-harith al-thaqafi wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da shaida abu bakra shi kansa sahabi ne a lokacin da aka suka zo suka gaya wa sayyidina umar sai ya kirawo waɗanda za su ba da shaida domin in sun har sun ba da wannan shaida din su hudu din lissafin ya cika to babu abin da shaidan umar zai iya yi illa ya tsayar wa da mugira haddi kamar yadda musulunci ya zo da shi saboda haka da aka kirawo shaidun nan Abubakar ya ba da shaida shibil ibn ma'bad ba sahabi bane shi ma ya ba da shaida sannan dan uwan Abubakar din ana ce da shi nafi shi ma ya ba da shaida to wannan abun sai ya yi wa sayyidina Umar nauyi kwarai da gaske ya dame shi sai ga Ziyad ibnu Abi Sufyan ko Ziyad ibnu Abihi shine na hudun sai sayyidina Umar ya dube shi ya ce in tashhad in sha Allahu illa bi haqq in Allah ya so kai ba za ka yi shaida ba sai da gaskiya wato ba za ka faɗi wata shaida ba in ba gaskiya ba sai Ziyad ya ce wa amma zina fala ashhadu bi abinda ya shafi zina ni ba zan iya bada wannan shaida ba walakin ra'aitu amran qabihan amma dai na ga abin da bai dace in gani ba sai Umar ya ce Allahu akbar hadduhum ku je ku yi wa waɗannan ukun haddi sai ma sai aka yi musu bulala sai da Umar ya ce wa karyata kanku shikenan da ku idan kuma ba karyata kanku ba to shikenan ba za a ƙara karɓar shaidar ku ba sai guda biyu daga ciki sai suka karyata kanku. sai abubakar ya ce shi ba zai tsare ta kansa ba shi abin da ya gani ya faɗa saboda ka lokacin sai da umar sai ce ba zai karbi sa ba to wannan ita ce kissa wanda wasu ruwayoyi sun zo da tafasil da ƙara fito da abubuwan ƙarara tsakanin abubakar ibn al-mughira eh, abubakar as-saqafi ibn al-harith da shi mughira babu jituwa duk mutane duk ɗan kabila ɗaya ne kowannen su daga ba'ifa yake kowannen su sakafi ne to amma an ce babu jituwa tsakanin su sannan kuma a basra makota ne ga gida ga gida to an ce a wannan guri inda shi gidan mugera yake da gidan shu'uba akwai wata mata da ake kira ummu jamil ummu jamil an ce mata ce wacce take yawan kai kanta gurin mutane manya tana mu'amala da mutane manya a ganta can gida a ganta gun wannan a ganta gun wannan saboda haka ake cewa sai aka ganta ta shiga wajen gidan mughira ibn shu'ba a lokacin abubakra shi kuma yana wane ne akan wance saboda haka sai suka tafi ba da shaida to abinda ake cewa a shi mugera shi kansa matarsa tana yin kama da wannan matar sosai da ka shi mugera abin da yake cewa matarsa ce ba ba wannan matar ba ce duk da suna kama sannan kuma su ba su iya ganin fuskarta ba sun dai ga alamar mace ce kuma ga wani mutum a tare da ita kama al'asulu shine duk sanda ka ga mutum mace a gidansa matarsa ce wasu malamai ma suka ci kasancewar mugira yana yin aure sirri saboda mutum ne mai yawan aure don haka ma baya sanar da mutane aurensa yana da nikahu sirri shi kuma sai da umar duk ma wanda aka gaya masa yana kawo sirri yakan masa horo don bai kamata ana yin haka ba to kuma ka kun san galibi ko a cikin rayuwar ta yau da gobe mutumin da yake yawan saki baya sanar da mutane aurensa sai dai na kurkusa da shi domin da zarar ya sanar maka da aurensa za ka gane cewa ya saki to tunda yana da hudu kuma sai ka ji ce a zo a daura min aure to zaka ga ashe to ya yanzu ya rabu da daya don ba zai hada biyar ba to saboda haka irin waɗannan ba ma sanar da mutane daurin aure sai dai ka ji kawai an daura aure ko kuma dai kawai sai dai kai ta ganin mutum haka baka san halin da yake ciki ba sai na kusa da shi ne za su iya bada labari to wasu sun ce mugira ibn shu'ba ya auri matar sirran wasu ka ce a'a ai tana da miji don haka ba auren ta ya sirran ba illa iyaka abinda abubakar da sauran abokansa suka gani sun ga wata mace wacce ta kama da wannan matar amma daman kuma ita wannan matar tana kama da matar mugera wato irin a halittarsa suna kama da haka daga nesa da suka hango ta sai suka cewa suka hango matar mugera sai suka cewa wannan mata ce ala ayi hal sun faɗi abin da suka idan sai nuna musu don haka a ka'ida ta musulunci ba za a ce da su maƙaryata ko fasikai ba saboda abinda suka gani abinda idan su ya nuna musu suka gani shi yasa shi ziyad ya kasa ba da shaida cikakkiya da sayyidina umar yayi masa wannan kan garki din yace kai dai na san gaskiya zaka faɗa saboda haka yazo na mammatsa ya matsa nan sai yace to gaskiya ba zai iya cewa ya ga zina ba amma dai ya ga abin da bai dace ya gani ba to kaga wannan ba shaida bace da za a kama mutum a yi masa haddi a kanta ana buƙatar sai an bada shaida cikakkiya cewa na ga wani da wance a gabansa a cikin gabanta wannan shine ita ce shaidar da ake bukata dan ba ya ce kawai ya gansu sun rungumi juna ko ya gansu ba tufafi suna kwance ko sun lulluba a ka'idar musulunci duk wannan ba zai tabbatar da haddi ba sai idan ya ce ya gansu ido da ido kuma ya ga abin nan gabansa a cikin gabanta to wannan shine zai tabbatar da haddi kaga wannan al'amari ne da ba zai yiwu cikin kankanin lokaci a iya tabbatar da shi ba musamman yana can a ɗakin sa su kuma suna can a wani gida titi ma ya raba su ka duk abin da za su hango ba su wuce su hango namiji da mace a kwance ba ko su hango su tsirara amma ba za su iya sanin me yayi suke ciki ba to wannan shubha ta hana sayyidina Umar yi ma yi ma haddi shi kuma mugira ya tsaya akan cewa wannan matarsa suka gani ba ba abin nan ba kuma me yasa ma za su za su leka mata gida ba tare da abin nan ba to a mazhabar ahlus sunna duk sahabbai gaba ɗaya na annabi sallallahu alaihi wasallam adalai ne adala kuma ba tana nufin isma ba ba wai tana nufin mutum baya sabo ba baya laifi ba a'a abinda adala take nufi shine alherin mutum da kirkinsa da takawarsa tarin jaye laifinsa Shi ne adala domin in ka ɗauka adala tana nufin al'isma tana nufin mutum ya zama baya sabo to ba za ka samu adali a duniya ba sai dai annabawa za ka samu ashe kaga duk irin abin da aka ce a sa shaidu adalai kenan ba za a samu adalan da za a sa shaidu ba da Allah yake cewa ashhadu zawai adlin minkum kaga ba za a samu adalan ba kenan tunda ana nufin adali wanda baya sabo kaga babu wanda za ka ce gashi mutum ne ko baya laifi to sai dai abin da ake nufi da adala shine ya zama na hasanatul insan ta'atuhu ghalabat ma'siyati in ma yana sabo to da'arsa ta fi yawa wani lokaci zai iya yiwa shi dan ya ruɗe shi a wani lokaci ya yi wani abin da yake kabira ce min al-kaba'ir amma ba zai toge a ta ba kamar yadda Allah ke cewa innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tabassaru fa idza hum fa tadhakkaru fa idza hum mubsirun waɗanda suke masu takawa duk lokacin da shaidan ya shafe su ba za ya ja su zuwa ga wani saban Allah ta tazakkaru nan da nan sai su da su tuna Allah sai ka ga sun dawo cikin basira su tunda cikin hankalin saboda haka in aka ce adali ana nufin wanda halayensa na kwarai da'arsa ga ubangiji tsarin jayi laifuffukansa wannan shine adali wannan shi ne maganar da imamu shafi'i ya faɗa a cikin littafin sa haka nan ita ce magana da ibnu hibban ya faɗa amma in aka ce adali shine wanda ba a taɓa shanin shi da ma'asiya ba falaisa fi duniya adal a duniya gaba ɗaya kenan babu adali wanda kuma wannan zai sa a shahadat kulluha ta ta'affal duk shaida da ubangiji yake cewa a kafa kenan duk an rushe su kenan ba inda za a iya kafa shaida din to kasancewar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam adalai ne wannan ba shi yake nuna cewa ba za su iya fada cikin laifi ba sai dai ko ba toge a kan laifinsu ba ba za su wato tuba ba zuwa ga Allah wannan ba ta faruwa gare su amma za su iya fadawa cikin abin da yake laifi ne kun duk kisoshi daban-daban kamar misali kissar Hatim ibn Abi Balta'a da mun taba karanta ta kun ga rubuta wa Qurayshawa ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo yaƙe su bayan Annabi ya koyi labarin kun ga wannan tajassus ne wannan babban laifi ne a musulunci wanda aka kama shi yana wannan laifin kashe shi ma ake shi yasa sai na umar yace a kyale shi ya kashe hafiz amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi yace baka sani ba cewa la Allah tsala ala qulubi ahli badr فقال اعملوا ما شئتم لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم baka san cewa ubangiji yayi tsinkaye ga mutanen badar ba wanda suka halarci yakin badar yace ku je ku yi abin da kuke so na gafarta muku haka nan mutanen da duk suka halarci bai'atul ridwan wajen mutum wajen mutum za su kai su abin nan su wajen 100 da wani abu duk gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bishara da cewa yan aljanna ne wanda kuma mughira ibn shu'ba yana cikin ashabu bai'atir ridwan yana daga cikin waɗanda suka halarci wannan guri saboda haka sun samu wannan bishara ta annabi sallallahu alaihi wasallam da aljanna to mazhabar ahlus sunna shine duk sahabbai adalai ne don ubangiji shine ya tsarkake su ne ya wanke su don haka babu kuma wani wata wankewa da za a yi wa mutum da ta kai wankewar da ubangiji zai mata babu wani ta shaida da za a ba wa mutum kamar shaida da ubangiji zai bayar a kansa haka ayoyi suna nan barkatai a cikin alkur'ani masu yawa waɗanda suke nuna cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan su adalai ne abinda zai faru ga ɗaya daga cikin su mukan nema masa uzuri ba wai muna riƙarsa ne a zuciya ba kamar yadda Allah yake gaya mana wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna lil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim kaga waɗanda duk zasu zo bayan sahabban annabi addu'a suke musu cewa ka gafarta mana da waɗanda suka riga mu shiga wannan addini suka riga mu yin imani kada ka sanya kullata a zuciyarmu ga waɗanda suka rigaye mu ga waɗanda suka yi imani kakka sa mana kulli a zuciyarmu dangane da su don haka duk abin da zai zo daga wani sahabi in ka auna hasanat ɗinsa to za ka ga sun rinjaye wannan abin da gani wato wannan abin zai zama a a ce guda ɗaya wacce ta nutse a cikin tekun ayyukansa na kwarai ayyukansa na kwarai teku ne babba wannan abin da zai faru gare shi wanda yake ba daidai ba in ka kiyasta da ayyukan sai ka ga cewa sayyi'a ce guda daya eh, wanda take ah, ah, dakhalat ko ko abin nan ghamarat fi maghmuratan fi fi bahri hasanatihi wacce ta nutse a cikin tekun kyawawan ayyukansa to ko ubangiji a ranar gobe kiyama ai auna ayyukan yake yi wanda ayyukansa na kware suka rinjaye shi yake tafiya aljanna man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya ko fa man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wanda duk ayyukansa na kwarai suka yi rinjaye to waɗannan su suke samu babban rabo ashe kaga ba wai wanda zai shiga aljanna ba shine wanda bai taɓa laifi ba a wanda laifuffukansa ba su kai a wato hasanat ɗinsa sun rinjaye laifuffukansa wannan shine dan aljanna shine Allah ya ce fa huwa fi ishatin radiya wannan shi yake cikin wato rayuwa wacce ke a bayyana saboda haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi kowa samun wannan ɗaukaka duk abin da zai faru daga wani daga cikin sahabban in ka iya da irin abin da suka yi na hasanat zaman su da manzo sallallahu alaihi wasallam yadda suka taimaka manzo sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa yadda suka fita yaki da shi yadda suka tsaya suka kare shi babu shakka wannan ayyukan da suka yi babu kuma wani wanda zai zo bayan su ya kusanci wannan aiki nasu kowa ba zai iya samun matsayin da suka samu ba don haka samun sharafu suhbati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Daukaka da martaba da daraja da suka samu ta zamanto wasu sahabbai ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ma kadai ta ishe su ya ishe su alfahari ya ishe su zama wani abu a gurin Allah don haka kamar yadda Abdullahi dan Umar yake cewa la sa'atun eh, jalasu fiha ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khairun min ibadati sana wato shekara abin da sa'a daya da za su zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ibada za ta yi ta shekara qiyamul layl ko azumi ko ko sallolin nafilfulu wannan sa'a guda ɗaya da za su zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ta fi martaba ta fi daraja to saboda haka muna da wannan aqida din dukkan wani sahabi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana da martaba yana da daraja idan hatta wannan kissa da na faɗa a yanzu ba dan kasancewar yanzu muna wani zamani da ake ɗaukan sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallama ba a bakin komai ba za a fito karar ana zagin sa ana sukan sa yanzu kun ga abin da ya faru kwanan nan a Madina garin manzo sallallahu alaihi wasallam a jikin abin da a jikin masallacinsa bal ma kusa da inda sa yake daidai bake a bake kusa ne da inda kabarin aiki sallallahu alaihi wasallam yake kwanci aka samu yan shi'a sun fito suna ta zanga zanga suna ta zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sun nemi akwai lokacin lokutan da ake bude makabartar kabe bake domin masu zuwa ziyara akwai kuma lokacin da ake rufewa in lokacin budewar yayi a bude saboda guri ne wanda yake akwai ma'aikata da ake dauka aiki ma'aikatan nan suna da lokacin zama su lokacin tashi domin aka bar mutane kowa ya zo ya shiga to za a rika yin abin da bai dace ba to saboda haka akwai lokacin bude akwai lokacin rufewa ba wai an hana kowa shiga ziyara ne. to kawai sai suka zo lokacin da suka san ba a budewa abin ne kuma ana aiki da shi shekara da shekaru ba wai yanzu aka kiro shi ba sai suka zo suka ce suna da wata wato abinda suke so su yi na bid'a domin akwai wasu gurare da suka ware suke cewa dan kabarin wane ne dan kabarin Fatima dan alhalin duk ƙarya suke ba wani tabbas akai to sai suka zo suka nemi cewa sai an bar su sun shiga a lokacin da aka nuna musu cewa to ai kun san tsari ko bari lokacin budewar ya bude za ku shiga kawai sai suka shiga zanga zanga a lokacin sai suka furta maganganu na batanci ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka rika zagin sahabban manzo Allah a kofar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to dan jama'a da suke gurin jin barnar da musu ba kadan bace saboda haka aka fatattake su wato aka kore su sannan aka kakkama waɗanda ake ganin su ne manya a cikin su domin a caje su da wannan laifin to shine suka cika duniya a kan watsa labaran su da intanet da waye cewa an tsangwame su an hana sakat a garin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an hana su ziyarar alil baiti tare da cewa fa sun je har kofar masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam sun zagi abubakar da umar da sauran manyan sahabbai ba don kowa wajen su bakantawa musulmin da suke gurin su bakantawa a su yan saudiya ba su kaga muna cikin wani yanayi wani lokaci da duk irin wannan abin da zai faru ga wani sahabi sai a yi farautarsa in aka farauto wannan maganar za a yi kare-kare a ciki wanda ruwayoyi ma ba zo da wannan kare-karen ba kuma a fitar da duk abin da zai zama uzuri ne ga wannan sahabin sai a ki faɗarsa za ka zo kissar mugira ba za a faɗi duk abin da yake uzuri a kansa ba kokari za a yi a nuna maka cewa eh duk da cewa fa an san cewa a shari'a sai an samu shaidu hudu alqur'ani ne ya faɗa to amma sai a kawar da kai ba za a kawo wannan ba sai a zage shi mugira a zage da umar a ce saboda sun hada baki da da umar ya tsayar masa da haddi sannan kuma ziyad ibn abi kasancewar yana tare da muawiya kuma dan ana jingina shi zuwa ga abu sufyan shi ma sai a amfani da wannan sunan sai a ƙara cin mutuncin wannan sahabin a ce kaga da yake duk jirgi ɗaya kwaso kaga shi ya makale yaƙi yaƙi ba da shaidar tare da cewa fa sai da Umar ya masa kan da karki ne yace kai dai ina tsammanin ba abin da aka faɗa sai gaskiya saboda haka ya kafe shi da sunan Allah to a irin wannan yanayin ko mutum ba mai gaskiya ba ne? in dai har ka kawo maganar Allah a ciki to zaka sa masa shakka babba a zuciyarsa zai yi wahala kawai ya fito ya yi wa wato wannan suna na Allah karantse ya yi karya za ka yana zuwa da ya gaida yana mulki tsakanin sai ya ce kai dai na san insha Allah wurin ta shara illa bi haka ya ce to amma maganar zina ba zai iya cewa tabbas ya ga suna zina ba amma da ya ga abin da bai kamata ya gani ba ra'aytu amran qabiha to kaga wannan shine abin da sayyidina Umar yake bukata domin a musulunci ana ture hajji da kowace irin shubha kamar yadda ah, ya zo a cikin hadisi duk da bai inganta marfu'an ba amma ka'ida ce wacce malamai suka ittifaki akan ta idan hudu da buhar bai tabbata a matsayin hadisi marfu'i ba amma kusan ijma'in malamai cewa duk sanda za a samu haddi in an samu wata shubha da za a iya kawar da haddin to haka ake so to wannan zai ga nuna maka cewa shari'ar musulunci ba wai an kawo ta bane dan a yi ta kakkashe mutane ko a ta yanke musu hannu a an kawo ta dan a jefa tsoro a cikin zukatan mutane kasu yi da zarar kasancewa in yi abu kaza ga abin da za a yi maka in yi abu kaza ko da kuwa zai yi wahala a iya tabbatar ma da abu wannan samuwar wannan doka din kuma kana tuna ta kwalwata za ta sa ka rika kaffa kaffa to wannan shine babban kasadi musulunci a samar da wannan tsoron a samar da wannan hajizin a cikin zuciyar mutum ya ji cewa ba zai iya laifi ba saboda akwai wata doka da take kaza kaza kaza an yi laifi amma an ka bincika tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya gama rayuwarsa a Madina mutum da aka jefe a dalilin zina sai ka ga ma'is ghamidiyya su ma kuma su suka kakan babu wani wanda aka tabbatar masa da zina ta hanyar kafa masa shaidu ba a samu wannan ba kuma wani abu ne zai wahala in dai mutum ba shi ya ikirari da kansa ba duk waɗannan mutane su suka zo suka yi ta ikirari kuma lokacin da suke ikirari din maza Allah yana ta kawar da kai yana ta kawar da kai lokacin da ma'aik zai zo yana ikirari lokacin da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ta dama maza Allah sai kawar da kai ya kalla hagu sai ya dawo ta hagu manzo Allah sai ya dawo nan har sai da ta gaba ta baya kan cewa sai ya bada shaida a lokacin da zai yi tafiyarsa sa Allah ba zai ce a kamo shi ba lokacin da yi abin da manzo Allah ce a bika junu kai maukaci ne da zai yi sauri ya ja birki ya ce eh ni ni fa akwai wani lokaci fa ina dan samu sa a shin shi na shi a ya sha giya ne yasa ake wannan magana annabi a wani akhir wa yana cewa la'allaka qabbalta la'allaka masasta la'allaka yana ta kokarin ya bashi wanda har malamai suke ta tattauna cewa shin yana da kyau alkali ma ya rika dan lakantawa mutum dan abin da zai faɗa ya zare kansa ko da ya ikirari yana da kyau domin annabi yana cewa la'allaka lamasta la'allaka qabbalta la'allaka da a ce ya tafi ɗaya daga cikin kalmomin da manzo Allah yake cewa la'allaka la'allaka din nan da shikenan manzo Allah zai kyale shi wanda ikirarin na farko shikenan ya ya ya ya iska ba za a yi masa haddi a kan wannan ba to musulunci ya zo da wannan idra'us hudud bi shubuhat da haka duk inda aka samu shubuha wannan shubuha din ya kamata a yi amfani da ita wajen a kare a kare abin nan shi yasa mu lokacin da aka aka kawo magana shari'a musulunci da yake mutane ana ana da hamas kishin shari'a din ana kishinta kowa so yake a yi shari'a din kuma so yake ga an yi wani abu na haddi sai ya zama ana bin mutum ba a je a kamo shi a gidansu a je a kai shi kotu wanda a shari'a ba a wannan kaga a zamfara aka yi ta aka kamo wata mata aka kai ta an ci ta a shari'a ba a wannan ba in ba ita ce ta kakanta ba ba a son ta jasusi har a ga mutum a kamo shi to su yan hisima saboda yan gaba dai gaba dai su ga kuma cewa an danyi wani abu an danyi wani motsi alamar shari'a da gaske ake wanda kuma a shari'a wannan kuskure ne wannan mutum shi ya kawo kansa gaban annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma amma annabi sai yake yayi yadda ba ya sallame shi yana yayi kaza manzo Allah yana cewa kai kai ma hukunci ne tayi yana kokarin yadda zai amma mu sai a je a kibo mutum a kashi gaban alkali shi kuma alkali ta kokarin sai ya kama shi sai aka kama shi da laifin to haddi yana da wani abu ne babba babban manufar haddi shine a jefa tsoro a cikin mutane ba wai kokarin a ga ana ta yanke mutane duk waɗanda suke ƙoƙarin su ɓata shari'ar sai su ta rubutu to shi kenan yanzu a yi ta ganin mutane da hannaye ɗaya ɗaya da an yayyanke su tunda an ka shari'a za a ta yanke hannayen mutane wanda ko ba haka bane to abu na farko da ya kamata mu yi da akari da shi a wannan kisa a sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna da wata martaba da idan mutum ba sahabi bane ba zai kai ga wannan martaba ba sannan kuma a cikin wannan kisa din babu abin da yake hukunta suka ga muawiya ko ga abubakar shi kansa shi kansa abubakar da sauran waɗanda suke tare da shi sun yi shaida ne da abin da idan sai nuna musu za ka ba ƙarya suka faɗa ba sun faɗa abin da idan sai nuna musu sun gani sai dai kuma a shara'ance ba za a amfani da wannan abin da suke ganin a zuciyarsu gaskiya suka faɗa ba domin kuma a ta wani bangare an samu wani malami shi kuma ya soki abubakar ya ce bai kamata a yi ba aiki da hadisin sa ba saboda ya yi fasikanci sai na umar ya ki karɓi sa don ya yi kasafi ga mugera ko abin da ya ja wannan malamin har ya faɗi irin wannan maganar kawai saboda ya daɗa ma wasu rai akwai masu ganin cewa ya kamata mace ta yi shugabanci ya kamata a zaɓe ta shugaban ƙasa ko a zaɓe ta gwamna ko ciyaman ko ta zama wata wakiliya a majalisa to akwai kuma ahlus sunna wanda suke bayar da karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa wannan bai dace ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mace ta shugabanci duk wani abin da yake wilaya ce amma shugabanci ne na jama'a in dai ba abin da yake ya ta'allaka da ita ba kamar shugabar makarantar mata ko shugaban wani ma'aikata da ta shafi mata ko a asibiti ko wani abu amma shugabanci na jama'a duka mata da maza da yara da kowa da kowa na karkashin ta wannan musulunci ya hana ita shine ake kira alwilayah al'amma amma alwilayah al-khassa za ta iya yi to suna kawo hadisin abubakar Bakra wanda ya ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a ba mutanen da za su rabauta matukar sun nada mace ita ce ita ce majibinciyar al'amarin su to masu kokarin su halatta wannan shugabancin sai suka ce to ai Abu Bakra ne ya rawaito hadisi Abu Bakra kuma da Umar ya ce ba zai karbi shaidarsa ba sun manta akwai bambanci tsakanin shaida da ruwaya ba zai karbi shaidarsa ba amma kuma ba a ce ba zai karbi ruwayarsa ba akwai bambanci tsakanin ash-shahadatu ruwaya shi yasa shahada ake buƙatar mutum biyu amma ruwaya ba buƙatar mutum biyu ko mutum daya a shahada ake buƙatar mata biyu a matsayin mace ɗaya take abinda mutum namiji ɗaya take amma a ruwaya ba haka bane a ruwaya mace zaman kan take ita kadai in ta yi ruwaya ba sai an nemi wata ta ta mara mata baya ba saboda akwai abubuwa daban-daban wanda shaida ta sha bamban da ruwaya a ruwaya ana karbar ana karbar ruwayar mutumin da yake bawa amma a shaida ana son hurriya mutum ya zama ɗa domin ɗa wanda yake da yan uwa da dangi da kowa yana kokarin kada ya bata sunan gidan don haka ana jin cewa wannan watakila zai hana shi yin ƙarya sabanin wanda yake bawa ne ba a san asalinsa ba kawo moshi akai a yaki baya tunanin zai bata wasu danginsa suna don yayi abin da bai dace ba to da dalilai daban-daban wanda suka sa aka sanya wa riwaya sharaɗanta ita ma kuma shaida kake da sharaɗanta sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam wannan martaba ta sahabbantaka ta tabbata gare shi shi ya danganta su da wani abu na shi'anci ake cewa suna da wani maili na tashayyu'i kamar al-hakim mai mustadrak ko shi kansa a cikin littafin sa a cikin littafin sa al-mustadrak inda yayi kitabu ma'rifati sahaba sai da ya kawo abubakar ya kawo wasu daga cikin matsayoyinsa da martabarsa kuma yana da ruwayoyi da yawa da ya rawaito daga ciki saboda haka in banda shi an rafiza waɗanda daman can suka suka tsani sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kullace su suka mayar da zagin su da bacin bacin su suka mai da shi addini in banda su babu wanda ya taba cewa ba zai karɓi ruwaya ɗaya daga cikin waɗannan sahabban ba la Abu wala Mughira ibnu Shu'ba saboda haka martabar mughira ibn shuba ta tabbata bi yaqin ثبت ثبت شرف الصحبة وعدالته بيقين فما ثبت la yazulu illa إلا بيقين duk abin da ya tabbata ta hanyar ne babu kuma abin da zai kawar da wannan abin sai wani yaƙinin wanda ko ba a samu wani yaƙinin ba da zai iya kawar da wannan kuma asali duk wanda yake macen da take gidan mutum a ga yana mu'amala da ita to al'asulu shine matarsa ce in ka ce ba matarsa bace to sai in ka kawo wani abin da zai nuna sabanin haka kuma musamman matan nan ruwayoyi suna nuna cewa tana kama da matar shi to ya za a yi a kawar da abin da yake asali da wani abin da yake shakka ne sannan kuma in ka hada da waccan magana ta cewa akwai rashin jituwa tsakanin shi kansa abubakar da shi almugira akwai rashin jituwa wanda rashin jituwa tana ɗaya daga cikin abubuwan da sukan sa a ki karɓar shaidar mutum akan wani in akwai adawa tsakaninsu ba a karba shaida kamar yadda in akwai kusanci karaba ba a karba shaida shaida mutum kamar ɗa ya je ya ba da shaidar cewa babansa ya saki kishiyar babarsa ya kake ya kake gani wannan shaidar saboda haka dukkan waɗannan sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suna da martaba ta sahabbantaka abinda ma ya ja har muka kawo wannan maganar kasancewar yanzu mun kamar yadda na faɗa mun shigo wani zamani da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kowa ma yana iya bude baki ya faɗi maganganu akan su yadda ya ga dama shi'a suna ta babbaza propaganda ko ina to za ku ji suna ta kawo wannan kissa din kuma so suke su ɗauki shi mu gera a matsayin misali su ce to kun ga yadda mugira din da yake haka Umar yake haka Abubakar yake haka kaza sai su haɗe duk gaba ɗaya su ce to dan haka ku na kuna cewa sahabban annabi adalai ne ai gashi sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza to wannan shine dalilin da yasa har muka tsaya muka yi sharhi amma da zaman lafiya ake ma za mu wuce dan ba wani abu bane da har za a yi sha'awar haikaito shi da abu ne wanda yake za ka karu ta hanyar wani abu da ya shafi ilimi ta hanyar wani abu da ya shafi kuduwa kyakkyawar koyi kyakkyawan koyi to da sai a haikaito shi saboda haka a tilas ta sa muka hikaito wannan abu wannan hadisi imam bukhari ya kawo shi a karkashin babin da ya kirawo ar-rajulu yuwaddi'u sahibahu babin da ya kulla mai taken mutum yayi wa dan uwansa alwala wato mutum yayi wa mutum dan uwansa alwala imam al ya yi hujja da wannan hadisi akan cewa ka iya neman taimako da wani yayin da kake alwala akwai malaman da suke ganin abin idan ba da kwai larura ba ba da kwai wata bukata ba ko wata wahala da mutum zai sha in bai nemi taimakon wani ba to makaruhi ne ya ce zai nemi taimakon wani ya taimaka masa ga alwala don haka za su iya cewa wannan wannan hadisin ya zo ne a halin tafiya kamar yadda hadisin usama a wanda bukari ya fara kawowa kafin wannan in ga goma sayul bukari bukari ya fara kawo hadisin usama wanda yake cewa ya yi tafiya tare da manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama manzo sallallahu alaihi wasallama yayi alwala shi kuma ya rika zuba masa ruwa to sa ce maka kaga wannan a halin tafiya ne a halin tafiya kuma akwai mashakka akwai wani abu na wahala don haka ka iya neman taimakon wani a wajen alwalarka sannan wasu malamai suka ce matashiyar babin da shi al-imam al-bukhari ya kulla akhassu min ad-dalil ad-dalilu a'am dalilin da ya kawo yana magana akan taimakawa mutum alwala ta hanyar a zuwa masa ruwa ana zuwa masa yana alwala eh, shi kuma babin da ya cewa ya arrajulu yuwaddi'u sahibahu mutum yayi wa dan uwansa alwala kaga akwai bambanci tsakanin a zuba maka ruwa kana alwala da kuma a yi maka alwala domin a yi maka alwala abin da yake nunawa mutum ya kama kai maka alwala ya ebo ruwa da hannunsa ya wanke maka fuska ya ebo ruwa da hannunsa ya shafa maka kai ya ebo ruwa da hannunsa ya wanke maka kafafuwa shine ma'anar ar-rajulu yuwaddu sahibahu shi kuma dalilin da aka kawo a ƙarƙashin wannan babi yana magana ne akan a zuba maka ruwa kai alwala kaga ashe dalilin bai kai fadin ita matashiyar ba wato ad-dalilu akhassu min at-tarjama wat tarjamatu a'ammu min ad-dalil to wasu malamai suka ce wala'alla bukhari yayi kiyasin wannan ne da wannan tunda har za a taimaka maka ta hanyar zuba maka ruwa kai alwala ashe kenan za a taimaka maka ma kai alwalar to sai dai akwai bambanci tsakanin wannan da wannan bambancin da yake zahiri imamun nawawi yana cewa al-isti'anatu thalathatu aqsam a taimaka wa mutum wajen alwala ya kasu gida uku na farko a taimaka maka a kawo maka ruwan yace to wannan babu karhanci a ciki ya halatta wala karahata fihi aslan babu karhanci ka ce wani ebo mun ruwa ko matso mun da ruwan nan in alwala duk da cewa ibnu hajar yana cewa in zaka iya dauko ruwan da kanka yafi musamman ma in har wancan zai maka wata minna irin ga maka golanta maka cewa ni ya ka maka ruwan fa kuma za ka rika mun gani gani haka to ka tashi ka ebo da kanka yafi maka sannan ka so abin nan ismi na biyu nau'i na biyu na taimakawa mutum wajen alwala shine mutum ya zo ya kama ka yana maka alwala gaba bayan gaba to wannan imamu nawawi ce makaruhun illa li haja makaruhi ne sai idan akwai buƙatar da za ta sa a taimaka maka wajen wannan sannan nau'i na uku shine a rika zuba maka ruwa a rika zuba maka ruwa kana alwala an rike abin alwala ana tsaya maka kana yi kai kuma to wannan akwai fuska biyu maganganu biyu na malamai wasu suka karhanta wasu kuma suka ce khilaful aula ne ma'anar khilaful aula ya dace ka yi da kanka amma in an yi maka babu komai abin da ya fi dacewa ka yi da kanka amma in an yi maka ba komai shine ma'anar khilaful aula khilaful aula bai kai makaruhi ba makaruhi ba a so ma ka yi in ka yi ba ka yi laifi ba amma ba a so kai khilaful aula ya fi dacewa ka yi da kanka in an yi haka din kuma babu komai to wasu malamai suka ce a abin da nawawi ya faɗa ba daidai bane domin ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa shi yayi an zuba masa ya alwala tam ne za a cewa abin khilaful aula to wasu malaman suka kare maganar nawawi cewa a to ai nawawi yana nufin khilaful aula duk da cewa manzon Allah yayi shi manzon Allah yayi ne dan ya bayyana halaccin abu babu sabani tsakanin khilaful aula da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abu annabi yayi ne dan ya nuna maka halaccin abu amma ba dan ya nuna maka yin hakan shi yafi ba ala kulli hal ba zai yi mu yi kiyasin ba zai yi mu yi kiyasin zuba wa mutum ruwa ya yi alwala da kuma a kama gabansa ana masa alwala ba wannan bambanci tsakanin za a zuba maka ruwa kana alwala duk ayyukan da ake yi na alwala aikin ka ne ba na mai zuwa maka ruwa ba ne sabanin idan shi yayi maka alwala duk ayyukan da za a yi na alwalan aikin sa ne shi zai wanke fuska shi zai wanke maka shi zai ainihin shafa maka kai shi zai wanke maka kafa kaga anan ayyukan nashi ne harakatul fi'liya duk tashi ce ta wani ce ba taka ba saboda haka malamai suka ce makaruhi ne mutum ya kama gabar wani yana masa alwala sai idan akwai buƙatar yin haka saboda rashin lafiya ko rauni ko wani abu mai kama da wannan to wani a iya yi wa mutum alwala babu komai amma dan a zuba maka ruwa kana alwala wannan babu komai don ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yayi a kawo maka ruwa ka ce e babu ruwa wannan ma babu komai babu wani karhanci a ciki duk da cewa idan wani zai maka gori ya kawo maka ruwa shi ma kai kokarin kaucewa gorin sa ka ebo da kanka ya akan ya kawo maka ya maka gori ibnu battal a cikin sharhin da yawa hadisin yana cewa kaga wannan hadisin yana nuna cewa wannan aikin duk da cewa kusanci ne ga Allah amma an yadda wani ya wakilce ka a kansa ya yi maka ya nuna kenan akwai wasu ayyuka na qurbat da wani zai iya wakiltar wani sabanin kamar irin su sallah wani baya iya wakiltar wani zai a cikin ayyukan qurbat akwai aikin da wani zaka iya wakilta shi ya yi maka kamar misali sadaka za ka iya wakilta wani ya je ya kai sadaka inda kai ake ta duk da cewa sadaka aikin kurba ce amma bai zama lazim sai kai ne za ka yi shi da kanka ba za ka iya wakilta wani ya je ya maka ko kuma mutumin da ya tsufa ba zai iya yin hajji ba saboda tsufa ya tsufa tukun ba za a iya hawan abin hawa ba ba zai iya juriyar wato zirga-zirga ba ta aikin hajji shi ma ya halatta a wakilta wani ya yi mata hajji kaga aikin qurba ne amma kuma wani ya wakilci wani amma ita sallah fa za a iya wakiltar mutum a yi masa sallah ba za a yi ba duk a halin da yake ciki sai dai yawa kansa illa iyaka dai kawai za a rarrage masa wasu rukunan ne saboda rauni a ce in ba zai iya tsayuwa ba ya yi a zaune in ba zai iya zama ba ya yi a kishin gida in ba ba zai iya kishin ya kwanta in ma ba zai iya motsa abin da jikinsa ba ya yi koda da ishara da ido ne koda idan nasa ba zai motsa matakar yana da yana cikin hayyacinsa ya yi koda da zuciyarsa ne ya hararo yana karatu ya hararo da zuciyarsa ya yi ruku'u ya hararo koda da wannan ne kaga anan ba a sa wani wakilci a cikinsa ba ko kaɗan don haka a cikin ayyukan qurban aikin da ake kusantar Allah da shi akwai wanda za a iya maka wakilci akwai kuma wanda ba za a yi maka wakilci ba mutum ya zuba maka ruwa ka yi alwala wannan wakiltar ka ne a cikin aikinka a'a saboda zuba ruwa din nan wasila ce ba ita ce gaya ba gayar shine alwalar amma wannan wasila ce hanya wata wasila ce wata hanya ce ta yin alwala din amma ba ita ce alwala din ba shi yasa da zaka kamfato ruwa ba da niyyar alwala ba sai bayan ka ebo ruwan kuma sai kai niyyar ya zama ruwan alwala sai ka kama alwala da shi kaga ba a cewa anan alwalarka ba ta yi ba domin babu niyya a farko saboda shi kamfato ruwan baya daga cikin alwalar bare har ma a yi masa niyya da a ce yana cikin alwalar sai a ce ka fara yin niyyar kafin ka kamfato a ruwan ko amma fata ruwan baya daga cikin alwalar ballantana har a ce kada ya gabaci niyya kaga wannan shi yake nuna maka cewa zaman kansa yake to akwai ruwaya da Abu Ja'far Tabari ya kawo daga Abdullahi dan Umar yana cewa ma ubali man a'anani ala tuhuri aw ala ruku'i wa sujudi ba ba zan damu ba dan mutum ya taimaka min a wajen tsarki na ko ya taimaka min a wajen da ta malamai suka ce wannan yana nufin a taimaka masa wajen tsarkinsa ta hanyar zuba masa ruwa ba wai ana nufin ta hanyar ya mika kafa ko ya mika hannu ana masa alwala ba kuma ya zo a watar wayar da ɗabarin ya fitar wadda take kara fito da abin karara yana cewa an mujahid annahu kana yasqubu ala ibn umar wa huwa yaghsilu rijlaihi in abdullahi dan umar ya zo wanke kafafuwansa mujahid yakan zuba masa ruwa yana wanke kafafuwansa kaga a kenan taimakon da yake nufi anan taimakon zuba masa ruwa ba wai taimakon a rika wanke masa gaba gaba ba abu abdullahi al-hakim ya fitar da hadisi a cikin sa al-mustadrak daga rubayya bintu mu'awwid take cewa ta eh, ta zo wa annabi sallallahu alaihi wa alihi da ruwan alwala sai ya ce da ita uskubi zubo min zubo min fasa alaihi tace sai na rika zuba masa kaga wannan ya fi zama karara wajen a taimaka mutum wajen yin alwala ta hanyar zuba masa ruwa domin na farko dai kaga ba a halin tafiya bane kamar yadda hadisin mugera da muka karanta a halin tafiya ne hadisin usama a halin tafiya ne amma wannan a halin zaman gida ne sannan kuma ya zo da siga ta ta umarni usku bi wanda wancan bai zo da siga ta umarni ba illa iyaka bukhari bai kawo shi ba domin bai cika sharaɗin sa ba shi da yake bukata kafin ya kawo hadisi sai ya kawo shan hadisan guda biyu to amma ala ayyi hal Matsala ɗin kamar yadda imamu nawawi ya faɗa a kusa a kawo maka ruwa ka ce kawo min ruwa in yi alwala wannan babu komai babu karhanci babu komai a ciki zaka iya cewa mutum ya kawo maka ruwa ya zuba maka kana alwala yana zuba maka shi ma babu komai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan duk da cewa in zaka yi da kanka musamman ma idan har wanda zai maka din zai goranta maka to kai da kanka din ya tu sannan nau'i na uku ya zama da ana wanke maka gaba gaba to wannan makaruni ne bai kamata ba inda za a yi maka haka kuma alwalar ta yi ba a cewa ka ba ta yi ba amma kuma makaruni ne musamman ma idan kai ka nema ka hancin ya fi tsanani sama idan neman ka aka yi da abu. to wannan shine abinda hadisin mugira ibn shu'ba yake karantarwa ko kuma abinda a dalilin sa ne al-imam al-bukhari ya kawo hadisin mugira a wannan babu akwai batun shafar kufi wanda zai zo a mahallinsa insha Allah za mu yi bayani akan shafar khuffi za mu faɗaɗa bayanin matsalolin da suke da ta'alluki da wannan ta haka za mu kwana a nan sai sati mai zuwa in Allah ya kai mu za mu karanta hadisi Abdullahi dan Abbas Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wanda yake jiya a wajen tafsiri ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki wata mata tun kafin ya tare da ita saboda ya shigo wajenta sai ta ce a'udhu billahi minka to yaya sunan wannan matar a jiya na faɗa a ce wasu sun ce sunanta asma wasu sun ce sunanta umaima kuma saboda rashin samun wannan daraja da wannan gatan shi yasa ma sunan ta yi bacci amma kasa gane wace ce amma dai aljuwainiya ce alkindiya wannan shine abin da ya tabbata cewa daga wannan kabilar take amma maganar sunanta sai da ita kama kame shin za a lissafa ta cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama matan da ya aura ya taba aura ya saka amma ba wai matansa da ya bar duniya suna matansa ba matansa da ya bar duniya suna matan su tara ne wace mace ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya aura ba yahudiya sai daga baya ta musulunta matar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura wacce asalinta bai yahudiya ce ita ce safiya bintu huyay ibn ibn ahsab wanda yace menene ma'anar wannan hadisi qala annabi sallallahu alaihi wasallam mastahalla bihi mastuhilla bihi farjul mar'ati min mahrin aw iddatin aw idatin fa huwa laha ma أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد بعد عقد, عقد النكاح فهو له وأحق ما أكرم الرجل به ابنته أو أخته abinda hadisin yake cewa hadisin ya tabbata abinda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk abinda aka halatta farjin mace da shi na sadaki ko wani alkawari da aka yi mata to ya tabbata hakkin ta ne wato ita ya kamata a ba ba wani ne zai cinye hakkin nata ne yace wa ma ukrima bihi abuha abinda duk aka karrama mahaifinta da shi ko dan uwanta ko waliyinta bayan aure aure abinda aka ba mahaifinta ko aka ba dan uwanta ko waliyinta na kyauta fa huwa lahu to wannan shi ma nashi ne bayan an yi daura aure a iyayen wani hasafi ko isani ga iyayenta ko wasu danginta to wannan nasu ne ba za a ce nata ne ba wa ahqqu ma ukrima bihi ar-rajul ibn wasa mafi da aka karrama mutum a dalilinsa shine mutum a karrama shi a dalilin yarsa ko a dalilin yar uwarsa wanda ya nuna halaccin a uba ya karbi kyauta daga waɗanda suke wanda yake neman yarsa su wato sirkinsa babu komai wannan kuma ya ce a dan Allah a faɗa min ma'anar wannan hadisin an Aisha radiyallahu anha anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha wa inda hamra'atun فقال من هذه قالت فلانة تذكر من صلاتها فقال ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما دام ما داوم عليه صاحبه حديثي ne tabbatacci Aisha Allah ya kara mata yarda ita ce ta ji shi daga Annabi sallallahu ko ta ruwaito shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama take cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya shigo wajenta sai ya same ta da wata mace suna tare sai ya ce wace ce wannan sai ta ce ai wance ce tana kiyamun laili tana kaza sai ka rika fadar irin ibadarta yawan ibadarta sai manzo Allah ce yi shiru ku rika yin aikin ku rika daukan wa kanku ayyukan da za ku iya ubangiji ba zai kosa ba har har sai kun kosa ma'ana har ku kosa yadda malamai suke cewa inna allaha la yamallu hatta tamallu wato ubangiji ba zai kosa ba har sai ku kun kosa ma'ana ku ne za ku kosa ba shi ba kuma mafi soyuwar addini a gurin ubangiji shine addinin da mutum ya dawwama a kansa ma'ana addinin da mutum ya yi shi kuma ya dore ba abin da zai fara yi na ibada kuma ya yanke daga baya ba wannan kuma ya ce ya za a haɗa tsakanin waɗannan hadisan an Aisha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ittasala min al-janabati bada'a faghsala yadayhi thumma yatawaddau kama yatawaddau lis-salati thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'i fayukhallilu biha usul ash-sha'ri thumma yasubbu ala ra'sihi thalatha buraf biyadihi thumma ya al-ma'a ala jildihi kullihi Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wa alihi take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yana wankan janaba yakan fara da wanke hannayensa sannan kuma ya alwala kamar yadda yake yin alwala domin sallah sannan ya shigar da yatsunsa cikin ruwa ya fito da su ya tsatsefa tushen kansa ya tsatsefa gashin kansa sannan ya zuba ruwa kamfata uku a kansa da hannunsa sannan kuma ya fara ruwa a sauran jikinsa maimuna zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama ita ma ta ruwaito cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi alwala yayin da yake wanka ya yi alwala a lis salati yadda yake alwalarsa domin sallah gairar rijilai amma banda hannaye banda kafafuwansa wa ghasala farjahu wa ma asabahu min al sannan ya wanke gabansa da abin da yake gabansa na datti summa afada alaihi al-ma' sannan kuma ya zuba ruwa a jikinsa gaba ɗaya sun mana harij laihi faga salahuma sannan daga baya ya karkato da kafafuwansa biyu ya wanke su hadhihi ghasluhu min aljanaba haka yake wankansa na janaba wato abinda hadisan biyu suke faɗa hadisin Aisha abinda shi na fuskanta yake ganin sun masa karo hadisin Aisha ya ce ta yayi alwala kamar yadda yake alwalarsa na sallah ma'ana ya alwala har ya wanke kafarsa gaba daya hadisin maimuna kuma yana nufin ya jinkirta wanke kafarsa dukkanin su sun tabbata a sunna ana wanke kafa da farko ana kuma iya jinkirta wanke kafa din sai daga karshe duk kowanne kai daidai ne babu karo a tsakanin su kuma kowace tana sifanta abinda ta yi abin da ta gani ugula dukkanin su mata ne na annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha da Maimuna duk matansa ne saura kowace tana tiganta maka abin da ta gani yayi na'am wata ibadar ba ba ya halatta a ta wani wani ibada ba eh za a ba shi kudin guzuri wanda zai je maka hajji kawai kawai ya tafi a ya kamata ka bashi guzuri guzurin da in ka bashi in ya ga dama cinye duka in ya gada ba ya rage wani abu ya tsara ba da kuma haka da amma kada ya mai da wannan sana'arsa ya dauka shi sana'arsa kawai ina ina da hajji a nan ba ai da wuya ka samu irin wannan haka kawai a bakan su shi dan uwan nasa shi zai je yi har kawai dunkule ya baka ka tafi sai wahala wannan kuma yace قال صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن فإن حملة القرآن في ذل الله يوم لا ذل إلا ذله منين إنجنت وانا حديث وانا حديث بي إنجنت با حديث ني موضوعي kula dabtar da ‘ya'yanku a kan halaye guda uku san annabinku san alil baiti karatun alkur'ani domin wato mahaddata alqur'ani suna cikin inuwar Allah ranar da babu inuwa sai inuwar inuwarsa annabi bai faɗi waɗannan kalmomin ba don haka bai tabbata a matsayin hadisi ba a yi wa yara tarbiyya akan san annabi da san alif baiti da karatun qur'ani wannan wani abu ne mai kyau musulunci ya zo da shi amma ba a ce ga wani hadisi kamar wannan da wannan sarrafin zamba a babu shi to yace kuma ana iya kafa hujja da shi wajen mata wajen masu a wajen ana iya hujja da shi wajen wajen masu bikin alkur'ani ko sauka alkur'ani ne ke so ce musabakar alkur'ani ko baulidi? maulidi a me alakar ko ba ya inganta me a ina musabaka take ko abin nan za a ce kai wa ɗanka ladabi ka tarbiyance shi akan abu sai an yi musabaka ko sai an yi maulidi in har da ya inganta sahabbai su su su aka fara yawan maganar to me suka yi wajen yin tarbiyyar ƴaƴan nasu na'am za a fara na asuba ku kwana ina dama irin wannan karatun asubahi ai galibi na na yan unguwa ne da suke sallah asuba a guri amma in ka bude ta bude wannan kofar kwana nan gaba na san kai da wa za ka kwana kai na san ka amma ah, saboda saddu zari'a ba wai dan ba a yarda da kai ba kai kai dalibi ne zaka iya abin wannan kuma yace wani hadisi da ya ji wani malami yana faɗa a gidan rediyo to ku yi kafa kafa da hadisan gidan rediyo gidan rediyo akwai komai ba ma habba wa dabba akwai mai kyau akwai mara kyau kuma mara kyau shi fi yawa shin wai annabi ya gaya wa sahabbai ya tambaye sahabban sai ce shin ba na gaya muku abin da ya fi shika-shikan musulunci biyar ba sahabban manzo Allah suka ce eh a gaya mana ya rasulullahi shi ne yace abin da yafi shaka shakan musulunci biyar shine sulhu tsakankanin mutane biyu wannan ai daga ji kai ba ka san ba musulunci bane shika shikan musulunci kuma da wani abu ya bi su ya fi tauhidi ya fi sallah kai a ina ga wannan ba sai na na lokacin da yake faɗa ni kai na ina cikin mota ina jin rediyo ranar laraba wasu ba sa tsoron Allah waɗannan su ne dai tambayoyi ga wasu nan fili amma dai ba lokaci sai dai mai haƙuri da waɗannan Allah maɗaukakin sarki ya bamu gamu da kasar ya bamu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi